Et ils le seront toujours. Hein. Ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum barkaku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawa cikin wannan shiri na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato taka zarabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya wani sabon rahoton ƙungiyar FCDO mai reshe ƙasar Amurka ta ce matsalar cin hanci da rashawa na ƙara ƙaimi ta inuwar fagen ilimi. Bayan haka, kamar yadda kuka ji a mu na rana, masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da tsare-tsaren birane da ingantattun tituna. Bayan nan kuma Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma duk kafin nan bari mu fara dashin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Juma'a ne hukumar sa ido akan cututtuka masu yaduwa ta Amurka da ake kira CDC a takaice. Ta fidda sabon matakin tilastawa al'umma sanya takunkumin rufe hanci da baki a cikin dukkan ababen hawa na jama'a a zaman wani bangaren kokarin da Amurka ke yi na dakile yaduwar cutar COVID-19. Dokar wacce za ta fara aiki ranar Litinin za ta buƙaci jama'a su sanya takunkumin rufe hanci da baki a lokacin da suke shiga ko suke sauka daga duk wani abin hawa na jama'a zuwa amurka ko a cikin amurka haka kuma a duk wata tasha da ababen hawa ke tsayawa a ƙasar dokar ta ce buƙatar sanya takunkumin rufe hanci da baki a cikin ababen hawa na jama'a zai kara amurkawa ya kuma ba da ƙwarin gwiwar iya yin tafiye-tafiye duk da cewa ana a cikin lokacin annoba. haka kuma a jiya juma'a Daraktar hukumar ta CDC Dr. Rochelle Walensky ta sanya hannu a matakin da zai tsawaita umarnin da ya kamata wa'adinsa ya kare a gobe Lahadi game da korar waɗanda ba su iya biyan kuɗin haya ko na gidajensu ba. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden na jingina tsarin bambance manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a Amurka ta ɓangaren tunkarar barazana ga tsaron ƙasa. manufofin harkokin waje manufofin cikin gida ne haka zalika manufofin cikin gida manufofin harkokin waje ne abinda mai bada shawara akan harkokin tsaron ƙasa jake sullivan ya faɗawa wasu kenan a wani taro ta yanar gizo sullivan ya kuma ƙara da cewa ya kamata mu sanya kanmu a matsayin masu ƙarfi don mu iya tunkarar matsalolin da muke fuskanta a duniya. yanzu haka babban kalubalen tsaron ƙasa ga amurka shine ta mai da hankali akan magance kalubalenta na cikin gida kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau asabar sojojin ƙasar myanmar suka ce za su kiyaye su kuma tsare kundin tsarin mulkin kasar sanarwar na zuwa ne bayan da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ofisoshin jakadancin ƙasashen duniya a myanmar suka bayyana damuwa a jiya juma'a game da yiwuwar sojoji za su yi juyin mulki a ƙasar a farkon makon nan babban hafsan sojojin ƙasar janar ming on hlaing ya ce ta yiwu soke kundin tsarin mulkin na da mahimmanci a halin da ake ciki yanzu. sojojin da a kasar ake kiran kiransu tatmado sun ce ba a fahimci kalaman hillary ba ne a jiya juma'a 'yan taliban suka faɗi cewa yarjejeniyar da suka rattabawa hannu da amurka a watan fabrairun shekarar 2020 an yi ta ne da niyyar ba dakaran amurka damar barin afghanistan suna mai jaddada cewa kungiyar mayakan na sa ran sake duban yarjejeniyar da gwamnatin shugaba joe biden ke yi ba zai hana aiwatar da matakin ba. Sha Muhammad Abbas Tanik Sai, mataimakin wakilan tattaunawar samar da zaman lafiya na bangaren 'yan Taliban, shi ne ya yi wannan sanarwar a lokacin wata ziyara a Moscow, inda wakilansa ke tattaunawa da manyan jami'an Rasha. Stanik Zai ya faɗa a wani taron manema labarai cewa 'yan taliban sun rattaba hannu a yarjejeniyar ne da zababbar gwamnatin amurka a lokaci kuma sabuwar gwamnatin amurka da ke sake duba yarjejeniyar yanzu ita za ta ɗauki mataki ya ƙara da cewa amma hakan ba yana nufin amurka za ta yi watsi da yarjejeniyar ba ne to a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Najeriya wani sabon rahoton kungiyar FCDO mai reshen kasar Amurka ta ce matsalar cin hanci da rashawa na ƙara kaimi ta inuwar fagen ilimi. Ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa daga Abuja. A daidai lokacin da mahukuntan Najeriya ke kokawa akan rahoton na Transparency International wanda ke ba da ƙididdigar ƙasashen da suka fi cin hanci a duniya, wani rahoto kuma yanzu ya fito sabo cewar 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati a najeriya suna gaba-gaba a wurin halartar da kudaden haram a wurin kai 'ya'yansu da 'yan uwa karatu a kasashen waje musamman ingila inda rahoton ya ce a shekara ɗaya kawai fan ingila miliyan 30 ne yake shiga makarantu masu zaman kansu na ingila domin samarwa 'ya'yan najeriya makarantu na neman ilimi kungiyar ta Courage Foundation for International Peace wato FCDO ta bakin Mr. Matthew Page shugabanta ya ce lallai kudaden haram ne ake halattawa ta hanyar kai 'ya'ya da 'yan uwa kasashen waje musamman Ingila domin neman ilimi. Miss Katrina Lang wadda ita ce jakadiyar kasar ingila a najeriya wadda ta gabatar da wannan rahoton ta ce babu shakka wannan rahoton ci gaba ne akan irin bincike-binciken da kasar ingila take yi domin taimakawa najeriya a fannin yaƙi da cin hancin rashawa ambasada mai sule ibrahim tsohon jakada ne na najeriya kuma mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar ya mun ƙarin haske dangane da tasirin wannan rahoto sai wani ya gaya maka daga waje ba cewa magana ma ko wannan yakin da aka ce ana ya zama kamar tatsuniya ne amma a gaskiya a zahiri kowa ya gani cewa akwai abun faɗi akan cewa ba je ko yana aka ba. to sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda kuma ya shigar da magana ilimi a ciki ai ko da ba kuɗi aka fitar ba ita wannan kungiyar tana cewar wanda bai mallaki kuɗin halab ba in ya kai ɗansa waje da haramtattun kuɗi ai magana ce hanci da rashawa ta ƙara tabbata da inganta kenan. ai ba ma kaiwa waje ba ka duba ko nan gidaje a nan za ka ga shekara da shigo kafin ni sani dan haya da kuɗin gidajen masu suke ba wanda zai je banki ya karɓi bashi gina gida ya zauna shekara hudu shekara biyar shekara gida. ba wanda ya shiga kuma bai dame shi ba amma inda a banki ne kuɗin ruwan kaɗai zai kurmuta saboda haka da gani ka shi ma mane lambarin din ne shi kuwa Ibrahim Abdulkarim daya da cikin mambobin kungiyoyin sa kai na matasa masu yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya nuna min irin illolin da wannan tsari na halarta kuɗin haram yake kawo a fannin ilimi ma a Najeriya inda yake cewa abin da ya kamata in gwamnatin mu da gaske take ana son ai fatin irin wannan corruption da ake gani a cikin wannan tsari Ko sai gwamnati ce to ta fitar da tsari wanda yanzu haka akwai shi a nan Ministry of Education cewa duk wanda zai tafi kasar waje karatu ya kamata ya zo ya cike fom a wannan fom din zai faɗi wane ne ke sponsorin ɗin shi na tafiya wannan wurin sannan kuma yana da dedicated account wanda ake ba shi kuɗin da ake kawo wurin ya kamata kamar duk ƙarshen shekara su wannan transparency international da sauran masu kula da anti-corruption a najeriya da su fcc ya kamata su rinka bincikewa suna kawowa a ƙarshen report sai a ce to ko wani mai babban mutum ɗayan shi nawa ne a ƙasar waje wanda yake ma'aikacin gwamnati sai zama tana cikin wannan icpc form da ake duba sannan wannan makarantar tunda an san kuɗin ta kuma an san nawa ake biya ma yaro kuɗin makaranta sai a yi kwamfiyara a gani cewa idan yana da yaren shi kowanne yana kashe musu lesse fan dubu ashirin a shekara sai a duba menene albashin shi kuma wata aiki yake da shi kaga idan aka ga babu wani abin alaka aikin da yake yi da kuma karatun da waɗannan yaran nashi yake to kaga ya kamata a ce an tada abin da ake kira red flag shine an tada hannu a kan shi kaga sai a samu bincike saboda ya zo yi bayani Umar Faruk Musa Amurka a Abuja nigeria. Madalla a gaida Umar Faruk Musa Masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da tsare-tsaren birane da ingantattun tituna inda suka ce Haɗa birane kan taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ga rahoton Nasiru Adamu Alhikaya. Shimfiɗa ingantattun tituna da kan haɗe manya da ƙananan birane na daga alƙawuran da 'yan siyasa kan ɗauka lokacin kamfen ɗin yakin zaɓe, inda wani lokacin akan gwada cika alƙawarin. Amma titunan ba sa fin shekara goma sai su dawo ramuka don rashin ingancin aiki ko kuma yanayin yankuna masu zaizayar ƙasa. Misali hanyar Baje zuwa gidan waya a kudancin Kaduna da hanyar Basirka daga Gwaram jihar Jigawa zuwa Darazo a jihar Bauchi. Shimfiɗa sabbin hanyoyin gwamnatin tarayya, ministan ayyuka rajifa shola na da matsayar an cimma gagarumar nasara. Problems is headline for you. The balance is also to show that not all of the road is bad. The focus is on the bad part, but you owe Nigerians whose taxes we use. matsala ita ce kanun labaru a wajen ku amma adalci shine ku nuna ba dukkan hanyoyin ke da muni ba haƙƙi na kanku na bayyana wa 'yan najeriya da muke amfani da harajin su cewa akwai aikin da ake gudanarwa in ji fashola a ganawa da manema labaru da ke tambayar yadda manyan hanyoyin suka ragargaje matukar mutum zai tuka mota ko da na tsaye wato kilomita casa'in a sa'a ɗaya sai ya kuskure aukawa rami ko kuma wata ran sai ya fasa taya tituna da dama na najeriya bayan wuce ramukan da gaurayin inda aka shimfida sabuwar kwalta sai batun inganta cikin birane da tituna da tsara gine-gine ta hanyar kaucewa ambaliyar ruwa da mai da wasu sassan lunguna injiniya abubakar baffa ɗaya ne daga kwamishinonin ayyuka a tsakiyar arewa maso gabas a jihar gombe da ke faɗar kalubalen shimfida tituna a tsoffin anguwanni kan jabiyan biyan diyyar ruguza gine-gine anguwowin nan gaba da lokacin da hakina su ba a tsara su yadda za a fidda hanyoyi ba kuma wasu gurin ma inda aka tsara sai ka tarar cewa mutane sun tsallaka sun hawo kan layi sun yi gidaje a don haka duk lokacin da muka zo za mu gina hanyar sai mun biya diyan wa'annan gidajen nan to lallai shi wannan diyan nan kullum yana tare da kalubale domin akwai rashin fahimta na mutane wasu su sun ɗauka biyan diyan gidaje dama ce wanda za su sami dukiya daga gwamnati wanda za su sami jari na ayyukansu ba sa lakari da adadin abinsin da gwamnati ta taba lokacin mutanen sukan sake rubutawa sake dubawa a yi bita sai a ɗan ƙara musu wani abu saboda ba mamaki a taɓa gidajensu sosai su samu su je su yi yan gine-ginen su a wasu sabbin angoni. akwai farashin kowanne irin gini eh, a ginin ka ginin bulo ne a ginin bulo an masa plaster an masa fenti a ginin kwano ne a ginin eh, laka ne to duk kowanne irin yin ta da farashi irin nata idan an sami kuskure a baka abin da yi Masani kan gini Abuja injiniya Muhammad Bello ya bayyana kasadar gini ba tare da la'akari da yanayin ambaliyar ruwa ba. Mutane su san muhimmancin bude magudanin ruwa da kuma rashin yin gine-gine akan magudanin ruwa. Yayin gwamnati kuma aka fara ba da wuraren yin gidaje ya kasance an tanadi magudanin ruwa da hanya isassa. da hakan ke nuna muhimmancin bin dokar gini da matakan yaƙi da zaizayar ƙasa. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu yan hikaya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin Sadiq Bilal jihar Adamawan Najeriya. Mai cewa shin menene ayyukan kwamitin tsaro ko kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya? Sannan ina son a yi min ƙarin bayani akan mambobi biyar na dindindin ko da ke sun ce sun mafi biyar waɗanda ake kira masu ikon hawa kujerar naki da dai sauran mambobin. To idan mai tambaya Sadiq Bilal da sauran jama'a na saurare, ga wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya da ci gaban ansar da ya samo daga tsohon jakadar Najeriya a Trinidad da Tobago, ambasada Hassan Ardo Jika. wanda Malam El-Hikaya ya ci gaba da tambayarsa kamar haka. menene karfin kujerar shi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya don wani lokacin sai ga kasashen za su yi wani abu sai shi kamar shawari yake bayarwa kamar yana irin aiki ne irin nakun na bayanai na sassaucin ra'ayi da yake an san su jakadu dama ba lallai duk abin da suka faɗa ya shafi irin bukatu ne na kasashen su ko kuma na zaman lafiya ko na rashin dai abin da zai kawo tashin hankali. To, kafin idan an naɗa ka shugaba irin wannan matsayi to dole ne ka yi takatsantsa kuma harkar diplomasiya wajibi ne ka yi shi saboda in ba hakan din ba ba za a zauna lafiya ba kuma wannan shine zai tabbatar da sahihancin shugabancinka. saboda duk wani shugaba wanda ba zai iya haƙuri ya danne ya kawo harkar siyasa a ciki ko kuma ya danne wasu abubuwa saboda saboda dai ya kare wa'yansu abubuwa ba to shugabanci ma ba zai yiwu ba saboda haka dole ne a lura kafin ma mutum ya zo dole ne ya zama to gogagge ɗan siyasa ne ya san harkar diplomasiya yana da hulɗa da jama'a yana da kunnin sauraro sannan kuma yana da basira da fikira don nazari kan lamuran duniya yadda suke tafiya dole ne ka yi amfani da siyasar nan sannan kuma in kana shugaba a irin wannan kujera ɗin nan dole ka yi takatsantsa ka lura da bukatun manyan kasashen da eh, ƙananan da nan duka ka dubi eh, bukatunsu sannan idan misali yanzu wata ƙasa babba wanda da yawa da ƙananan kasashen duniya sun dogaro da ita idan ta sami matsala ba ita ne ake kallo ba ana kallon sauran kasashen da za su shiga wannan musiba ɗin nan yanzu misali Allah ya kiyaye Allah ya kare dole ne iya abin da za mu iya a duniyan nan Ni a Afrika idan najeriya ta sami matsala misali allah ya sauwaje za ka dubi afrika ka kam ta shiga rudani yanzu kana maganan mutane miliyan ɗari biyu a najeriya idan a sami matsala a najeriya kasashe nawa ne za su shiga bala'i abinci ma da za a tsaya gagare su mutanen nan idan suka karwatsa suka shiga wa'in na kasashe a ashirin talatin za su shiga damuwa to dole ne idan mutum yana shugaba irin wannan kujera ne ka dinga lura da irin wa'annan abubuwan ka tabbatar cewa duk wani abin da zai kawo rigima har ya kai ga irin wannan matakin din dole ne kai amfani da diplomasiya da barbaru saboda saboda kar a shigar da duniya cikin rudani da ba yanda aka yi har liquidation din nan da ta rushe din aka kafa United Nations din nan eh, ya faru don haka ya faru a lokacin da an gagara controlling din abubuwan da wasu kasashe suke yi har abin ya zama ya matsayi har badalisan eh, gaba ɗanta ta zo ta rushe. Mm-hmm. wato ko da ma ba magana wannan league of nations din ma gumba tarihi ma majalisa muka ɗauko don da na yi magana kan wannan Abba, mm. duk da haka ambasada ba wai ya nuna lalle ne sai mutum ya fito daga waɗannan manyan ƙasashen duniya ba kafin ya rike wannan kujera ta babban sakatare saboda a yi na ga a nan afirka an samu bitrus bitrus gali dan masar ya yi babban sakatare an samu su kofi a nan sun daga ghana eh a'a ba wai sai lalle sai mutum ya fito daga wannan manyan kasashen ya yi mutum ya fito ma daga wata karamar kasa ma a ce kamar irin island island din nan eh, brand din na eh, eh, caribbean din nan ya zama shugaba saboda ne ana duba ne mutumin nan shi. aikin nan iyawa ne mutum zai iya ne idan aka lura cewa duk mutane suka haɗu suka tabbatar cewa wayannan kafafin da suka haɗu suka tattauna suka zartar kuma an dubi ƙwarewansa da kuma irin basiransa da hikimansa za a iya ɗauko mutu kowane ƙasa in ka lura ai manyan ƙasashe guda biyar ɗin nan yawanci ba su suke shugabancin ba so hmm. da dama za ka ga wasu ƙasashe ne daban suke shugabanci amma su ne da suke kewaye da saboda ba shugaba ne yake da ana duba ne akwai mashawarta na gari wanda suke kewaye da shi ne za su tallafa mishi taimaka mishi saboda yi nasara yawwa to amma cikin kasashen nan duk da aka ambata biyar dinnan ban ji an ambaci kasar sin ba wato china kuma na ga ita ma babbar kasa ce mai ciki a tana ciki tana ciki o tana cikin wayannan biyar tana ciki ai china ai ba yadda za a bata baya. Ina ga kasashen nan watakila akwai wacce saki lissafa mana su inda ba wai mun bata lissafi ba ne. To yanzu dai a gafacin duniya dai ka ga dai akwai Amurka, akwai hmm. Rasha, hmm. akwai Ingila, akwai Faransa, akwai hmm. China, akwai Germany. Na su shida ne ko bakwai ne su ne eh. suke da. Yawwa. Eh ba biyar ba ne. wato ma'ana sun fi sun kai kamar shida haka. Wato ana kuma yawanci idan waɗannan manyan ƙasashe suka yanke hukunci ko suka yi wani abu za ka ga wasu shugabannin ƙasashe suna adawa da wannan abun da gaba zai zo samu matsala yanzu kamar misali abin da ya faru ga marigayi robert mugabe duk wanda ya kai irin abin da yake faɗa a gaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya san baya shakkar komai hakanan marigayi hugo chavez na kasar venezuela shi ma irin wannan yake yi in ya zo zai yi jawabin sa ya faɗi ra'ayinsa ya more eh, amma daga baya sai kuma wayannan kasashen sashi a gaba eh, sun fi son ina ga kasashe waɗanda ba su da tsauran ra'ayi yan amshin shata. Wato wato abin da za ka lura da shi rayuwa ka cokam duk dan adam ko shugaba baya bukatar mutumin da zai taso ya yi masa tawaye. duk lokacin da mutum ya kai mai ko da akan gaskiyansa da za ka gani mutum ya nemi yadda zai yi dai ya kau da wannan mutumin duniya ta gajiyar tun farkon duniya haka ake yi saboda shugabanci yana da wani abu su suna gani yanzu sun kai sun kawo suna da komai sun mallaki mai da tattalin arzikinsu ne ko harkar tsaro ne da sauransu akwai dai ci gaba wanda dai ba a nisanta da sauran kafafen to saboda haka wani lokaci sai ka ga mutum ya yi magana ya faɗi abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne saboda saboda duk waɗannan kasashen ɗin da su tafance a ciki suna cin gashin kansu ne suna da abin nan nasu independent nasu amma za ka ga yawanci abubuwan da suke ɗin nan ya ta'allaka ne da abin da waɗancan ɗin nan suke so misali yanzu idan ka dubi yadda harkan cinikayya yake a duniya akwai kowace ƙasa tana da eh, kuɗaɗen da take amfani da shi amma za ka akwai wannan manyan kasashe nan za ka ga kudaden su ne suka fi wanzu ko ina a duniya to haka kuma shugabancin da yake dan kaga yanzu kamar Robert Mugabe duk wanda yake challenge din su yanzu in ka duba eh, irin su Gaddafi irin eh, eh, Hugo Chavez da sauransu duk wayannan mutane su abin da suka faɗa ra'ayin su ne abin da yi daidai da kasansu ne abin da suke gani ya dace da su amma kuma kowace kasa kuma akwai muradin da take bi wanda take kokari ta kare muradunta a duk inda take ko da a zimbabwe ne in dai muradin amurka ne ko china ko ingila ba a kare muradunsu ba su za su kokari yadda za su yi su sami eh, biyan bukatansu saboda haka dole ne su yi kokari su kau da irin wa'annan mutane akwai wannan kuma duk duniya an sani tun farkon duniya har yanzu ana tafiya saboda shugaba a kulli yaumin in ba dai allah ya tausasa zuciyarsa duk mutumin da ba kowa ne za ka fito ka gaya mishi gaskiya ido da ido kuma ya yadda saboda ɗan adam yana da taurin kai yana da girman kai yana da jiji da kai in ka gaya mai gaskiya sai ga cewa a to ai shi kai waye ne za ka faɗa mishi a hali kai din nan baka kai komai ba shi a ganin sa amma kuma abin da kai ka faɗin nan gaskiya ne to akwai wannan yawwa to a ƙarshe eh, masana san eh, jika za so Eh, duk da ba na ce ba wannan muke magana ba amma tun da an kawo shi na yadda a sai da akwai league of nations kafin a yi united nations wanda league nan ya rushe eh, a takaice a tarihin yake ne to yanzu ne ba zai iya kawo maka tarihi kai tsaye yadda ake amma a lokacin din kamar yadda ka gaba da nisan ɗinkin duniya eh, ita ke din nan tana sarrafa yadda duniyar take tafiya din nan liquid nation haka akai yi da aka haɗu duniya dai baki ɗaya manya manyan kasashen suka haɗu amma daga ƙarshe sai da eh, germany suka koma gefe a rasha suka koma gefe wayanda suka koma kowanne suna yi abin da suke so ƙarshe sai ya zanto ita league of nations din ba ta iya kontroli wayannan kasashen din nan sai ya zama ya ga wannan kafa ta faɗa ba wannan da yaki babu gaira babu dadi kuma ba wani matakin da za su iya ɗauka karshe dai aka ga cewa ita din nan ba za ta iya yin ba har aka zo aka sami yakin duniya na biyu bayan yakin duniya na biyu din dalilin rashin eh, yin eh, abin da ya dace din ya kai aka kawo yakin duniya na biyu din nan da aka sami yakin duniya na biyu din nan shine aka zo aka yi ƙirƙiro eh, United Nations to kafin League of Nations din ai duniyan a yamutse take ko ina yaki ake yi fada ake yi ne sai aka zo aka yi aka yi wannan League of Nations ta aka yi din saboda ta zama ita ita take control ta take regulating din eh, eh, yadda duniyan take tafiya amma abin ya gagara to shine aka rusa ta aka sake kafa wannan united nations din nan tarihin da yana da dan tsaho da abubuwa da dama sun faru amma amma yanzu kai tsaye ba da yake ba ka abin nan ba da sai an sami lokaci insha Allah zai baka cikakken tarihin yadda abin ya faru duk da haka ambasada sa ko wasu kasashe da muke ji yana cewa su kasashe ne yan ba ruwanmu ba ma ruwan su da majalisar ɗinkin duniya eh akwai kuwa akwai kuwa saboda su suna ganin ba su da wani amfanin da za su samu a wannan majalisa din nan kuma su ba su da wata barazana da za su yi lalle sai su ayi ayi wannan akwai wannan kafashe kuma suna yin su yadda ya kamata ba su samu matsala amma akwai abubuwa gwamnati suka taso eh, eh, suke taso a duniya din ba a faso a ciki wanda kuma da suna ciki za su amfana. An fasa da Hassan Jika Ardo tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago da wasu kasashe a wannan yankin mun gode kwarai da gaske. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin waɗansu tambayoyin yanzu a madadin ambasada Hassan Ardajika mai ansa mana tambayoyi da wakilinmu a Abuja nasar Adamu Ilhikaya sai kuma injiniyanmu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. an ɗage fafata wasan gasar leguan ta ƙasar faransa tsakanin marseille da reims sakamakon wani tashin hankali a filin atisayen ƙungiyar ta marseille da za ta karɓi bakuncin wasan 'yan sandan birnin sun ce magoya bayan ƙungiyar kimanin su ɗari uku, sun kai mummunan farmaki ga jami'an tsaro da ke filin atisayen a yau asabar 'yan sanda bakwai ne suka sami raunuka sakamakon farmakin a yayin da kuma aka sami kamawa tare da tsarin mutane ashirin da biyar da ake zargi. nan take kuma hukumar gudanar da gasar ta liguan ta ba da sanarwar dage wasan da kungiyar ta mace za ta karbi bakuncin ta a yau asabar din nan an yi ta samun zanga-zangar magoya bayan kungiyar a 'yan kwanan nan ta rashin nuna gamsuwa da yadda ake tafiyar da kungiyar bayan munich ta kasar jamus ta kara tazara a saman teburin gasar bundesliga ta kasar bayan da ta lallasa hoffenheim da ci hudu da daya a yau asabar sakamakon wasan ya bada tazarar maki goma tsakanin bayan din da arbi leipzig da ke binta a tebur a sauran wasannin gasar ta bundesliga da aka fafata a yau kuma borussia dortmund ta doke osburg da ci uku da daya Eintracht Frankfurt ma ta yi galaba a kan Hertha Berlin da ci uku da ɗaya yayin da Wada Bremen da Shak Ofo da kuma FC Union da Mönchengladbach duk suka yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya kowannensu. a kasar spain kuma kungiyar kwallon kafar real madrid ta sha kashi a hannun atletico madrid a yayin da real din ta buga wasa da mutane goma sakamakon baiwa dan wasan ta jan katin kora an baiwa dan wasan baya na real madrid eda militao jan katin ne a minti na tara da soma wasan to amma kuma ita ce ta soma shiga gaba ta hanyar zura kwallo ba da jimawa ba tun da farko dai alkalin wasan ya baiwa militao katin gargadi ne saboda shigar mugunta ga dan wasan atletico sergio leon to amma bayan nazarin mataimakin alkalin wasa mai kula da bidiyo sai aka girmama hukuncin zuwa jan kati saboda laifin hana damar zura kwallo har yanzu kuma atletico din ce ke jagorantar teburin gasar ta la liga inda kuma take da tazarar maki bakwai tsakanin ta da real madrid da ke binta a tebur murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. A jiya Juma'a ne hukumar sa ido akan cututtuka masu yaduwa ta Amurka da ake kira CDC a takaice. da fidda sabon matakin tilastawa al'umma sanya takunkumin rufe hanci da baki a cikin dukkan ababen hawa na jama'a a zaman wani bangaren kokarin da amurka ke yi na dakile yaduwar cutar covid-19 gwamnatin sabon shugaban amurka joe biden na jingina tsarin bambance manufofin cikin gida da na harkokin waje da aka saba gani a amurka ta bangaren tunkarar barazana ga tsaron ƙasa. A yau Asabar sojojin kasar Myanmar suka ce za su kiyaye su kuma tsare kundin tsarin mulkin kasar Sanarwar na zuwa ne bayan da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ofisoshin jakadancin ƙasashen yammacin duniya a Myanmar suka bayyana damuwa a jiya Juma'a a game da yiwuwar sojoji za su yi juyin mulki a ƙasar. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe biyar na agogon Ghana. in sama da Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya ba da umarni. Ni Hadiza Kyari ke cewa, huta lafiya, ma assalamu.